ربي مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل عبرة لذوي الاعتبار وفق من شاء من عباده إلى الوقوف على بابه وملازمة ذكره رجاء ثوابه وخوفا من عقابه نحمده على ما فتح لنا من أبواب الخيرات ونشكره على ما من علينا من بلوغ هذه الأيام المباركات والليالي الخيرات النيرات التي ينال الإتق فيها من شمر إزاره للعبادات والطاعات لا نوصي ثناء عليه بل هو كما عصنا على نفسه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني عن جميع الخلق والكائنات الذي افتقر إليه جميع المخلوقات ونشهد عن سيدنا ونبينا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي هو خير من شمر وقام وعقب على باب الرد في العبادات والسرهات أفضل الخلق في جميع المجالات وصلى الله وسلم وبارك على هذا الرسول المهبوب والسند الذي رؤيته افضل مرغوب واعز مطلوب وعلى اله وصحبه ومن اتبع عصرهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله هذا شهر رمضان الذي كتب عليكم صيامه وأوجب عليكم تعظيمه وإكرامه وأجزل الصواب لمن أحصى ليلة وقام قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وقى نفسه من عتاب الله ما يفعل الله بأصحابكم إن شكرتم وآمنتم وفيه إشارة إلى أن الصوم عون على التقوى وإن فيه حبس النفس أما جرى وروى وروى أو وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه الشيخان وروى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ من حديث أبي هريرة أو اللفظ له عن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصبدت الشياطين ومناديا ينادي في كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه أيها الناس أيها الناس قد أعظم لكم شهر العبادات شهر المؤونات شهر الإنفاقات شهر الطاعات شهر القرآن فعلينا أن نشمر ونجتهد غاية الاجتهاد ونقصر فيه من من قراءة القرآن والتدبر فيه غاية التدبر والاتعاظ بمواعظه والائتمار بأوامره والانتهاء عن جميع ما نهى عنه وقد وقد كان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان ستين ختما هؤلاء القوم رضي الله عنهم تعبوا قليلا واستعانوا كثيرا وتبوأوا من رياض الرضا نقيلا والباعث المسكين من لم يجد إلى لحافهم سبيلا والمقبول والرضي بحذف الآجل بديلا ولنجتهد غاية الاجتهاد أن نكون بصومنا لاجئين إلى الله آعدين إليه نرى تأثيرنا في جميع أحوالنا ونرجو على أنفسنا بالملام ونرجو على أنفسنا بالملام ولا يكن همنا الأطعمة التي نفطر عليها والتي نتسهر بها بل نتفكر وقت الإفطار هل سمنا الصوم الحقيقي ام أننا تركنا الطعام والشراب فقط ولنتفكر وقت الصبور هل يقبل الله منا هذا الصوم الذي نريد أن نصومه وهل يستجيب لنا دعواتنا فشملوا يا عباد الله وصوموا بقلوبكم عن الجولان في الأراضين والأضاحي وغير ذلك مما لا منفعة فيه للأرض وليكن صومنا رجوعا حقيقيا إلى ربنا الصمد وإمساكا عن كل ما سواه واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وصلوا وسلموا على سيدي رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله قد جاء أوان البزر والكز فصبروا وابزروا وابرسوا قبل أن يجيء أوان الحصاد حصادك يأتيك الذي قد زرعته فإن زرعوا خيرا تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واعلموا أن من أعظم القربات إذهاب الفرج على المسلم لا سيما من كان في حاجة ومن نفس عن مسلم قربة نفس الله عنه من قرب يوم القيامة وعلى فاعلموا يا عباد الله ألا تعملوا يا عباد الله على تنفيس القربات عن المسلمين والمسلمات وبذلك ينال القبول عند رب البريات واغتنموا هذا الشهر وأطعموا وابذلوا لآلة البائسين واسألوا الله الرب الرحيم أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعفو عن جميع الزلات ويغفر جميع الخطيئات فالله تعالى يجيب دعوتنا يجيب دعوة الداعي إذا دعا واطلبوا منه بفضله وكرمه وأن يكشف عنا جميع ما أهمنا وأن ينزل علينا مطرا وابلا وأن يصلح فروعنا ويبارك لنا في جميع الأمور وأن يسر لنا كل تأسير ويرفع عنا كل تعسير إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النسير ألا صلوا وسلموا على سيد الحبيب الحمد لله يوم أنا تكلم وياك الله يا farin ciki da nuna jin daɗi da alkhairi da Allah tabaraka ta'ala ya mana na wannan wata mai albarka ubangiji mai juya dare a cikin rana mai juya da rana a cikin dare don ya zamo izina ga masu hankali da tunani Allah yana datar da wanda ya so ya tsaye da shi akan gwadabansa ya baka ikon tsayawa da ambatansa da godiya gare shi don samun yadda Allah ya kuma sa maka jin tsoronsa don kaucewa azabar ubangiji mun gode maka ya Allah bisa irin budi da kake mana na kofofin alkhairai kamar yadda muke gode maka daga nuna mana waɗannan kwanuka masu albarka waɗannan darare masu haske wannan lokaci wanda kake yanta bayi a ciki ya ubangiji kake wa kanka da kanka kirari a cikin wannan darare wa ke neman gafarata ni ko an gafarta masa Allah mun gode da kan wani wannan rana godiya gare ka ya ubangiji ba za ta kare ba muna godiya gare ka gwargwadon yadda ka gode wa kanka mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madayancin sarki ubangijin da ba shi da abokin tarayya mawadaci daga gabaki ɗaya halitta gaba ɗaya ubangijin da yake baya bukata zuwa komai amma komai yana bukata zuwa gare ka Allah kamar yadda muka shaida sayyidina rasulullahi bawon kare manzan ne? tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi shine wanda yake zage dantsi yake motsawa idan wannan wata na Allah ya kama da ibada da alheri da kyauta da baiwa domin neman yardar Allah wanda ganinsa rana ɗaya ya fi rayuwar duniya da abin da ke cikinta Allah ka nuna mana manzan Allah tsira da aminci ya ƙara tabbata gare shi da duk wanda suka bi shi daban gaskiya har zuwa ranar alkiyama bayan haka yawan musulmi wannan mumbari a yau yana tunatar da mu cewa wannan wata na ramadana ya kama watan da allah ya wajabta mana yin azumi a cikinsa kuma ya farlanta mana samun ɗaukaka da girmamawa daga gare shi sannan ya kwararo mana baiwa wanda ba za mu iyakance ta a rana ko a gari ba Allah ta rubuta alama ya faɗa a sa mai tsarki yana cewa ya ku wanda kuka imani da Allah na wajabta muku azumin watan Ramadana kamar yadda na wajabtawa waɗanda suka gabaci ku don ku samu tsoron Allah wanda ya yi aiki da biyayya ga Allah to ya tserar da kansa daga azabar Allah a cikin wannan wata dan Allah ya faɗa ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum in kun imani kun ba Allah ba yadda Allah zai kona ku domin ba shi da bukata a ganin sai ya kona ku Allah tabaraka ta'ala a cikin wannan aya akwai ishara cewa Allah ya wajabta mana azumi kuma azumi alama ce ko wato ishara ce ta cewa akwai taimako da tsoron Allah da mai azumi zai samu in dai kana azumi tsoron Allah bai shiga zuciyarka ba alama ta azumin yiwuwa alamar azumi karɓaɓɓe abun Allah Allah ya ce la'allakum tattakuna in kun azumi kaji kana azumi tsoron Allah yana ratsa zuciyarka imani yana shigarka to alama cewa fa Allah yana duban azuminka amma kana azumi zuciyarka tana da kashewa kana da fito da salon cuta kana da ƙarerai a cikin mutane kana da fitina a cikin al'umma kana da a'a alama ce ta cewa azumin kafa Allah ba baya da su zai kira dai Allah ya faɗa na annakum tattakuna in kun yi azumin nan kwasa samu tsoron Allah to in kai ka ga imanin da bi faruwa ba wallahi akwai saura a cikin maganar imanin ka sannan a cikin azumi a wannan aya akwai abin da yake nuna mana an hana ka yin abin da kake so sai abin da Allah yake so in ka ji ka tana raya maka abin da kake so ba abin da Allah yake so ba akwai tantambawa a cikin azumin Abu Huraira Allah ya kare daga shi yaro da hadisi daga manzon Allah yana cewa da mu annabi ya ce wanda ya yi azumin watan Ramadana yana mai imani da Allah kuma yana mai neman ladan Allah da azuminsa sa wannan ya ce to Allah ya gafarta masa duk abin da ya yi a baya kafin zuwa wannan azumi dan Allah bai farin cikin da cewa wannan akwai jin daɗin da za ka samu ka samu gafarar Allah a wannan watan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma cewa yi wanda ya azumci wata Ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman gafarar Allah to ya shirya ya shaida in ji manzon Allah Allah ya gafarta masa ma kaddama mata khara yanzu har bonus Allah ya baka abinda ma baka ba sai nan gaba za ka yi farko wata da azumin da kai Allah ya gafarta maka dan Allah wani irin bai wace Allah ya yi ya ya kamata ka ji tsakaninka da Allah wannan abin da Allah ya baka sai ka tsaya ka tuba yin Allah a cikin wannan wata wannan alherin da Allah ya baka har sai ka tsaya ka shagaltu da barin Allah a cikin wannan wata. ya rawaita hadisi za su lama cewa yake idan watan ramadana ya kama Allah zai ce a buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta kuma a ce a daddaure mu shekaru kasa hana bayina yin aiki na kwarai to kuma akwai shekarun mutane su da azumin suke kokarin hada su fitina a cikin al'umma da azumin suke kokarin cutar da bayin Allah da azumin suke kokarin zalunta bayin Allah wal billah shayatinul insi kenan shaytanun mutane Allah sai basu a cikin mutane kisa da kaji wani yana neman ka da sharri ko yana neman ya dora ka akan sharri da azumi to ka kauce masa shaytani ne na cikin mutane Allah tabaraka ta'ala zai ce min shira zai rika yin shira in dare yayi da dare ya raba sha biyu sai Allah ya fara cewa ai tashi a duniya abin da ake cewa ya taliban khairi halumma kai mai neman alherin Allah taho ta taho ga ƙarƙar Allah ta sauka kai mai neman sharri koma ka ne kamar abin da kake ba. kullum har sai watan azumi ya ƙare Allah yana yin wannan shelar dan ka buga karbi rahamar da Allah yake rawa shi kai sharri ya cikin zuciyarka cutar bayan Allah ce da zalunta su da da musu abu huraira yana cewa ya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi ce duk mutumin da azumin da yake yi bai hana shi ƙarya ba bai hana shi cutar mutane ba bai hana shi zalunci ba to ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatar azumin ya sha wahala ya ishi ne da yunwa kawai. Alaysa lillahi hajatu fitar ki da amin goshen Allah ya ce ma annabi ya ce in mutum ya ga dama ya ci gaba da ci ya ci gaba da sha kuma Allah shi ba mai azumi ba ne amma abin waki mutum da ya fara azumin kuma sanda watan azumin ya kama sannan ne musiba ake dinka ta akan al'umma kana zuwa kasuwa kuma ya kama wai azumin wata ramadana ne ya kama kankara ta karu wai azumin wata ramadana ne ya kama wutan nefa an ɗauke wai azumin wata ramadan ne ya kama wani ya zo billah an yi musulmai muna da tunani an yi mun san ciwon kuwa yanzu kirsimeti ta zo kamurai su rage kaya su sauƙaƙa hafi kirsimeti yanzu ramadana ya zo a ce mu nan muke tsawwala wa bayan allah an yi muna da kuwa an yi mun da addinin nan kuwa su bai kirsimeti ya zo in disamba ta zo wuta a available kai buga kai girki kai ta abin da zaɓi har watan ya ƙare amma watan ramadani ya kama wutan nefa ta gagara kuma an a garinka an ɗauki wutan nefa an kai wa waɗanda ba musulmi ba ba yarenka ba ba jama'anka ba an mai da gurin gurinsu an ba su dama su bunƙasa tattalin arzikinsu kai ko kana musulmi ƴaƴayen so da ba su da sana'a ba su da abin yi sai yamma ku sai su je gurin su sai su je su so kayan da tsada sai su ji mutane ba suna siyo da al'umma mu da tsada wai ba mu da hankali da tunani ne me yasa ake mana haka yi musulunci ba ka ce amma sai a wata musulunci sannan muke ganin kaskanci muke ganin kaskanci a rayuwarmu kirismeti ta zo an ba da wuta ramadana ya zo da tattalin arzikin mu musiya sannan mu dawo cikin al'ummar mu an yi abin da sama akwai tunani kwa mun san ciwon kanmu kwa da kayan kanti yau komai ya daga wai musulmi ne wai saboda ramadana ya zo kan dan uwansa ya ji daɗi kan yi bauta wa Allah la hawla wala quwwata illa billah anya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda gallaza wa bayin Allah da cutar su bai hana shi azumin ramadana bai hana shi ba annabi ya ce ya daina ya ci abinci sai ya sha ruwan sa babu ruwan Allah da shi wal yazu billah da ka ka gallaza ka ci gaba da gallaza wa bayin Allah a sana'arka da damar da Allah ya baka kai kuma ka kwashi kashin ka a hannu wal yazu billah dan kwana musulmi ku ji tsoron Allah wannan wata ne bala ibada wata ne na samu taimakon Allah wata ne na albarka da Allah yake sauƙaƙa bayansa Allah ma gafara yake aljanna yake bayarwa kai kana da tura mutane cikin azaba da wahala yan uwa wannan wata ne na ciyarwa wata ne na bin Allah wata ne da ake karatun alƙur'ani a cikin, mu zage tantse mu yi kokari mu nemi yadda Allah mu yawaita karatun alƙur'ani mu yawaita sanin ma'anar ƙur'ani mu yawaita jin tafsirin alƙur'ani mu yawaita aiki da abin da ƙur'ani ya zo mana da shi ba a ji tashi kawai ba mu yi umarni da abin da ya ce mu bar abin da ya ce, mu shagaltu da karatunsa imamu Shabi, Allah ya kare da shi in wata azumi ya kama kullum sai ya sauka biyu da haka in wata ya kare zai zai sauka qur'ani 60 Muhammad bin Idris Shafi imamu Shabi, sau sittin yake sauka wata Ramadan ya kama wayannan sun wahalar da kansu kaɗan a rayuwar duniya kuma sun lazumta wa kansu jin daɗi mai dorewa in kana so ka shiga cikinsu ko ma neman yanta Allah ko ma ibada ko ma tausayin bayan Allah sai na rasulullah idan watan azumi ya kama alheri yake yi alheri yake yi ya ninka kamar iskar asbashi, sanda take sauka ko ina sai ta ratsa haka alherin manzon Allah yake a Madina dan Allah ya saurari da manzon Allah me yasa ba za mu taimaki bayan Allah ba magana ta kusan ƙarshe ko nasiha ta kusan ƙarshe ya zama da azumin da muke yan uwa. kada ya zama da kawai mun ki ci mun ki sha amma ba ma tunani cewa mun yi azumi na ƙwarai mun yi azumi na ƙwarai a wurin Allah azumin nan Allah ya karɓa ko bai karɓa ba kada mu zo tashi sau kai mutum kokarin ke ci abinci kan lokaci ya ƙure a'a ka yi ƙoƙarin sanda kake yin tsawar ɗin shin yanzu azumin nan da nake zan ɗauka Allah zai karbe shi kuwa menene zan yi a ciki da zai bata min azumin nan ba wai magana ka ci ka sha ruwa kar a kira lokacin a salati sannan da addu'o'in da nayi Allah ya karba a cikin azumin ko Allah bai karba ba yanzu addu'ar da nayi da karatun Qur'ani da sadaka Allah ya karba ko bai karba ba a nan za ka ƙara tabarruri da kaskantar da kai ga Allah neman Allah ya karbi ibadar taka kuma ya sa cikin bayinsa da ya yanta ya yanta da su Allah kai mana mu da manzon Allah a ƙarshe wannan mumbari yana kira da bayan Allah mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu shuka lokacin girbi zai zo mana duk wanda bai shuka ba zai girba ba kuma duk abin da ka shuka shi za ka girba to ku yi ƙoƙari ku shuka alkhairi don ku girba mai yawa a wurin Allah Allah ya ce wa ma taqaddimu li wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda ma wa khairan ba azama ajra duk abin da kuka aiko da shi waje na, Allah ya ce ina nan ina rena muku wannan abu duk abin da ke da alheri Allah ya ce ina nan ina rena sa ko za ku zo shi same ke cikakke a na. in ji Allah tabaraka wa ta'ala daga kiran da wannan mubari yake yi dan Allah ya kuma musulmi mu yi kokarin sa farin ciki a cikin zakatan bayan Allah mu rage wannan kuntatawa da tsangwada bayan Allah da muke a wannan wata mu taimaka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wa wani bakin ciki daga bakin cikin duniya shi ma ne masa alkawari Allah zai yayi masa bakin ciki a ranar lahira idan Allah ba dama ce Allah ya ba ba a harshen sai rasulullahi mu taimaki bayan Allah mu cusa musu farin ciki to da muna kira a ninka ciyarwar da ake yi a ninka alkhairu da ake yi wanda duk ya taimaki musulmi da musulunci Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi wawaita wajen yin alkhairi da sadaukarwa da taimako da ciyarwa Allah tabaraka ta'ala zai rinka mana Allah ubangiji ya karbi da ta yadda muka fara lafiya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya samu gama ta lafiya Allah ya nuna mana karshen azumin muna masu samun gafarar Allah da rahamar Allah da yardar Allah a cikinsa Allah ka sauƙaƙa wa al'umma halin da take ciki Allah ka yayi mana hukunci da talauci saboda alfarma sai da Rasulullah a ƙarshe muna addu'a ga ƴan uwanmu kuma abokananmu su alaƙa bibi da wannan aiki su ma da tsayen ka suke yi a wannan unguwa na wannan titi Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya kara musu arziki Allah ya tsare dukkanin dukiyar taimako da ciyarwa da alkhairu da suke bayan Allah Allah ya ninka musu ya ƙara tsara dukiyar tasu bayan Allah da suke ta taimakawa Allah ubangiji ya ƙara taimaka musu duk wanda yake taimakon bayan Allah a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya ninka masa babu shakka ɗan uwa sun yi naka sun yi ƙoƙari wajen ba da abinci ɗanye da dafaffe a cikin wannan wata to ɗan uwa a ƙara kai da bakai bakai ƙoƙari ka yi gwargwadon dama ka da ikonka kar ka zauna sai dai a baka yadda ya khairun min yadda sufura annabi ce hannun da ya mika ya fi hannun da ya karba duk ƙoƙari ka zama kai ne mai badawa ba kai ake bawa ba Allah ka kore mana ka yassari mana abin da za mu tafi bayan Allah ka sa mana da cikin wannan ka yanta su a cikin wannan wata Allah ka bi ibadar tamu a barkan sayyidina rasulullah Allahumma inna nas'aluka min kulli khair sa'alaka min sayyidina Muhammadin nabiyyika wa rasuluh ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد النبي ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما صلى على سيدنا بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والانسان والانكار القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى الصلاه يرحمني ويرحمكم الله